بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونذكر ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فأنا يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukin sarki wanda ya sake nuna mana wannan yammaci wanda ne sha biyu ga watan Sha'ban hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, daga makar zuwa Madina 1442 kuma shi da 26 ga watan uku miladiyar isa dan maryam alaihi wassalamu in saha 2021 Allah maraukin sarki ya sake hada mu a wannan masallaci na sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu wanda ke wannan anguwa ta gawo nama ci wannan birnin sakkwato domin ci gaba da karatu wannan littafi na shehin malami mala abubakar Al-Jazairi mai suna minhajul muslim wanda muke gabatarwa a kowace ranar juma'a daidai wannan lokaci a darasin da ya gabata mun kai ƙarshen fasali na bakwai fasali wanda ke bayani akan abin da shafi jinin haifa da na nifasi da na kuma istihaba wanda ya kun sha Allah za mu zoma akan fasali takwas <coughs> shi ne na mai take saminu fasali na takwas ya ce a salatu sallah wata kunga an yi abin da shafi tsarki duka tun daga wala wanka da biyar da ya kamata hatta mama ke zuke da za a shiga ainihin ta mafar ibada ita ce sallah yake ce wa fihi arba'u asharata madda a cikin wannan fasari na takwas akwai maddoda ɗaiɗai har guda goma sha hudu mana ya kakka wannan abin zuwa gida goma sha hudu wanda ya kowane tafafi zai bayani akan abin da wannan tafafi ke karantarwa sai fara ta warkwace almatar hula madda ta farko za ta yi bayani ne fi hukumi ha menene hukumcin wannan sallah din wa ta sanan menene hikima a cikin yin sallah wa bayanin ha sannan kuma cikin wannan madda din zai yi bayanin falalar ita kanta sallah din kuma kenan wannan mata ta kunshi ababe guda uku hukuncin sallah hikimar yin sallah falalar sallah sai ce alif hukumar salati hukuncin sallah yake as-salatu faridatullahi ala kulli mu'min ita dai sallah fadila ce ta Allah bisa ga dukkan mu'mini mana duk wanda an mu'mini Allah madaukakin sarki ya farlanta masa yin sallah ko ba tun kan mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hatta da al'ummomin da suka gabace mu kowace al'umma an ɗora mata yin sallah sai dai yana yiwa a samu bambanci yadda muke gudanar da samun sallah ɗin nan yadda suke gudanar da samun salloli a wancan zamanin nasu amma dai sallah Allah ya ɗora ta a kan duka wanda amumi is amara Allah ta'ala biya da ghairi ma'aya min kitabihi domin Allah madaukin sarki ya yi umarni da ayi sallah ba cikin aya guda ba a cikin littafinsa mana idan ka bi alkur'ani mai girma za a ga samu ayoyi masu limbin yawa a cikin surori daban-daban wanda yake suka Allah maɗaukin sarki na ba mummunan umarni da cewa su yi sallah sai ce daga cikin wannan wuraren akwai ƙalallahu ta'ala wato fatar Allah madaukin sarki da ke cewa a cikin surutun nisa aya ta 103 wa qimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah madaukin sarki ya ce ku sai da sallah domin lalle ita kan sallah din ta kasance rubutatta wanda aka saya ma lokaci alal mu'minina kan mu'minai mana kitaban rubutatta ce mawukuta kuma da aka sanya ma lokaci alal mu'minina akan mu'minai kaga kenan duk wanda mu'mini umarni ne daga Allah madaukin sarki kuma wannan umurni na wajabci na cewa tsaye da sallah domin an wajabta mai ita kuma an sanya mata lokaci wanda ke a wannan lokacin nan za a sallace ta haka a surar bakara Allah madaukin sarki na cewa hafizu ala salawati wasalatil wusta ku kiyaye salloli mana Allah madaukin sarki ya murni a wannan ajiya ku kiyaye dukkan salloli sai ya zo ce wasalatil wusta da salla wadda a wusta menene ma na kalimar wusta kalimar wusta ta zo a kan ma'auni wajen mai zanen sarfi malaman sarrafa ce tana ma'aunin fu'ula abinda ake nufi da bola shi ko mu'annasi ne na af'al idan kana son ka fifita wani da wani wato wasu guda biyu ne sun yi tarayya ga wata sifa amma kana son ka nuna ɗaya ya fi ɗaya ga wannan sifa din sai ka yi amfani da wata siga wadda malaman sarru ke ce ma af'al suna mata ma bi suna cewa af'alu tafri af'al ta fifitawa misali wannan dogo shi ba wannan dogo amma gudan ya ɗara guda tsawo sai ka ce fulanun atsawala min fulani ne ya yi wani tsawo kaga atsawala alawas ne af'al to haka idan mace ta da mace to nan kuma za ka yi amfani da wata siga wadda ake kira wadda da ma'auni na furola ila wannan doguwa ce wancan ma doguwa ce amma guda ta tsar guda tsawo to idan kana son ka fiye ta suka ce na tun tsawila wance doguwa ce wa na a ma mana ta fi ta tsawo ba ka cewa a tsawana saboda tula shi ne shi ne na afala to a wannan siga ce aka amfani da wassalatil wusta kenan dukan sallolin masu daraja ne duka sallolin masu fifiko ne amma zala ce wassalatil wusta da sallah wadda an mafificiya kaga duka sallolin suna da daraja kenan wustana ana nufin fudula wadda ta fi daraja dukan sallolin masu daraja ne amma sai Allah ce salatin wasu da sallah wadda take mafificiya ga daraja yayin da kalmar wasta wasu malaman tafsiri suna fassara ta da al matsakaiciya ta wasta da sallah matsakaiciya to hatta da wannan ma'ana ta matsakaiciya mun ka dauka tana nufin da ya ma'ana mafificiya domin duk abin da an kace matsakaici ne to ya fi sauran har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna wa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amura shine al'amari na tsakiya to na Allah ke duka mu zabe sandoli. sai aka goya salatul wusta idan muka koma bangaren balaga yana daga cikin abin da ake kira takhasisun ba'da ta'mimin wato kebancewa bayan an game cewa da aka ce hafizu ala salawati duka sallolin gaba daya sun shiga sai ne yake wassalatul wusta aka sake goya ta aka ce da sallah mafificiya wannan domin a nuna maka darajar wannan sallah ina ya aka ce duk mutane sun zo da wani ai wani da yana cikin mutane ko to cewar da wani har da wani to ana nufin darajar wannan wani na an nuna cewa wata wani daraja har da shi ya zo to shi Allah ce hafizu ala salawati ko tsare dukkan salloli take wasu salatin wusta da sallah mafifica wai ma'ana da sallah mafifica kyan da hanka ce hafizu ala salawati wannan salatu ta tashi ciki na aka sake ambatonta domin a nuna darajar ta kamar yadda Allah ke cewa Eh, a wani wuri um, ranar da mala'iku ke tsayuwa sai ce wa ruhu tanazzalar mala'ikatu wa ruhu mala'iku suna saukowa ya ce wa ruhu har da jibrilu kaga ai jibrilu mala'iki ne amma nan zuwa a nuna maka yana da wata hususiya yana da wata daraja sai aka koma mata shi kadai an mata cikin taro sannan aka zo aka abuce shi kadai to wannan domin a nuna maka muhimmanci wannan sallah wadda ake kira salatul wusta malamai sun yi ta ainihin maganganu game da wace ke salatul wasta akwai ababe wayanda Allah madaukin sarki bai bayyana su kararwa cewa abu kaza ne saboda ya ba mu dama na mu yi ta kokari ko Allah zai samu dace na farko daga cikin su akwai wata sa'a wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai ta ranar Juma'a duk wani mubili wanda ya muwafaka ya dace da wannan sa'a yana roƙo Allah sai Allah ya bashi abin da yake roƙo din malamai suka yi ta sabani ita ce tsakanin kama ta da sallah tsakanin kiran sallah da kama bayan sallah mai juma'a lokaci kaza kai ba wata sa'a cikin wannan yini ba an samu malaman da suka ce ita ce wannan sa'a din duk da yake da mafi rinjayen mafi inganci ya taucewa ita ce wata sa'a wadda ake bayan la'asar kamin fatuwa rana to kaga akwai wannan sannan akwai irin lailatul qadar wanda Allah madaukin sarki ya buje shi ce khairu min alfi shahr ya fi wata dubu sai dai wani dare ne illa dai Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa cikin watan Ramadana ne domin da yake inna anzalallahu fi lailatul qadari mun saukar da shi alqur'ani cikin lailatul qadari can sai muna bayanin lailatul qadar din nan ya ambata cewa yace to inna anzalnahu fi lailatul qadar mun saukar da shi qur'ani cikin lailatul qadari can wata yace shahru ramadana allazi unzila fi alqur'an watan ramadana wanda aka saukar da alkur'ani a ciki kaga wannan ya nuna kenan cewa da ya turka da zai ramadana wani dare ne ba a sani ba ba wani dare a cikin ramadana kwace an samu malaman da sun ka tafi cewa cikin wannan dare dinan wasu ka ce goma din farko wasu ka ce goma din tsakiya wasu ka ce goma din karshe cikin goma din karshe ba aka yi ta muhawara har ma an kawo hadisai da annabi ce fattabi su da autari ku nemi wannan dare a cikin kwanuka waɗanda a wuce yi wato dare 21 dare 23 dare 25 dare 27 dare 29 to nan ma aka samu shi an kace dare 21 yaushe ne a dare 21 shi yau da muka yi ne azumi na gobe za mu tahi da 26 da daren 21 ko koran da mun kai yi ne da azumin 21 da da daren 6 da daren 21 amma dai mafi jaya ga ƙa'idar luga wannan dare yau idan an ce yau 20 ga wata mun yi ne ranar ta wato shi ne daren 21 to kaga wannan dai ya koya shi duk ya nuna mana cewa kowane ainihin dare na ramadana gaba ɗaya kan mu yi kasala mu yi ta kokari tun da akwai daren mun tabbata a cikin ramadan ke sannan kuma hairu mai alfi sharin sannan ba lalle na don bana kila daren ya faɗo 21 wani ma ya faɗo 21 yana yawan wannan shekarar ya zo 21 kila shekarar ba ya zo dara 29 misali kuma Allah madaukin sarki ya ce fihi yufraqu kullu amrin a cikin ne Allah zai bajet bajet din shekara gaba dai wa zai yi arziki wa zai talauta wa zai mutu wa zai rayu wa zai ci eh, eh, zabe wa zai fadi wa za a ba mukami wa za a sauke duka a cikin wannan daren gaba ɗaya har shekara duka Allah ya raba kowa abin da zai samu da abin da zai saba to aka ce mu yi kokari wannan sai aka bar mun shi koyi domin duka waɗannan mu yi kokari to haka idan muka dawo abin da shahin magana salatul wasta sallah bibiya malamai suka ce ma min salatin ba wata sallah face wasu ke suke salatul wasta wasu ce azhar wasu ce la'asar wasu ce magani wasu ce shayi wasu ce subahin wasu ce witiri wasu ce kiyamar ramadan kai ko wace sallah wadda kasta ana yi da akwai malaman da suka ce ita ce salatul wusta saboda mi saboda dukkan sallolin musali ko wace ko zai sa mu dace da wutar salatul wusta din amma dai mafi yarin jaye mafi yarin jaye sun tafi ga cewa ita ce sallar la'asar ita ce sallar wusta ko banci wannan akwai hadisai da dama da ke nuna falarta akwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ke duk wanda sallallahu alaihi wasallam ya rasa sallallahu alaihi wasallam hasara su take haka kuma wanda ya hasara dukiyarsa da yayansa gaba daya shi a hasara wanda ya sallallahu alaihi wasallam ka annama da malahu wa ahlihi kamar ya zan shi kadai ya rasa dukiyarsa ya rasa yaransa domin irin dare da ke gare ta to ala ya ce halin dai wannan yana nuna mun cewa dai mu kokari mu sarkan doli kuma wannan yana nuna mun cewa dai wajibcin sallah din nan haka idan muka koma ga hadisai waja'alaha rasulullahi alayhi salatu wassalamu alqa'idatu thaniya min qawaid al-islam al-khams haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya sallah ita ce ginshiki na biyu daga ginshikan musulunci guda biyar mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan musuluncin an gina shi akan ababe guda biyar to na biyu din su shine sallah kamar wanda yazo a cikin wannan hadisi wanda mai littafi ya zo da shi wa qala sai annabi ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan ababe guda biyar sai ne ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidar ba wanda cancanta a bauta wa sai Allah da shaidar kuma cewa shi muhammadu manzo Allah ne me yake nufi da Allah ilaha illallah karka bauta ma kowa karka bauta ma komi in dai har bauta ce zaka yi to Allah kada yake bauta ma menene annabi Muhammad rasulullah cewa bautar nan da zaka yi kayi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ta? mana koda ka zo da wani bukace ibada ta zaka yi idan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ba to ina ka samu don haka ba bauta ce ba a nan sai mu dan koma dauko wata kadiya ta loga. nan mai littafi ya rubuta shahadatu Allah ilaha illallah ko ya wata wannan ruku a shahadatu aga shahadatu ko shahadati eh a'a ba wa da rubuta ba ga kaida ya kamata kasance buniyar Islam ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah ko ko shahadati Allah ilaha illallah ina ala samsin yawa hamsin jarra eh. shahadatu muka magana eh ala samsin shi ala idan muka ce buniya filin mazun mauni eh, wa alalfata ila mahalar laumin al'irabi al'islamu na ibul fa'ili marbu wa alamatu rafi ya zahira ala harbu jaurin mauni wa alasukuni ila mahalar laumin al'irabi khamsin majarurun bi ala wa alamul jarhi al kasra wa huwa muta'alliqun bi buniya to shahadatu muke magana <laughs> na'am mubtada na'am wannan akwai takadirat idan kace eh, buniyar islamu ala khamsin kace shahadati Allah ya don zaka samu wata musawa ka kirta shahadati kenan shahada ya zan badali na khamsin albadalu tabi'u lil mubaddali minhu في رفعه ونسبه وجره وتنكيره وتعريفه وتذكيره وتعنيفه وجمعه وإفراده وما إلى ذلك don haka nan zai zama shahadati Allah ya zama shahadati zamba da lan khamsu dinga idan kace shahadatu kamar da shi yazo da wannan riwayan zai zama mubtada amma tare da habari wanda an ka shahi dole za ka kaddara an shafi habari buniyal islamu ala minha daga cikinsu kaga minha jaru wa majrurun fi mahalli rafin khabar mubtada muqaddam shahadatu sai zama mubtada muakkarun marfu'un sai ya dauki wannan dhamma din haka shahadatu din zai zama habari nan ma tare da kaddara mubtada wanda aka shafe wani al-islamu ala khamsin shahadatu kenan awwaluha na farkon su su kai din nan awwaluha na farkon su kaga shine mubtada shahadatu shine habari ala ya ta daga wani kanka zo ka ji wani ya ce buniyar islam ala shahadatu Allah ilaha ka ce ai kuri ai shahadatu ko ka ji wani ya ce buniyar islam ala shahadatu ka ce ai shahadatu na kika ko wani huska wannan yana dauka na yaje shedar ba wanda ya tantance da bauta ba sai Allah kuma hakika Muhammad wanzu Allah nace wa iqamus salati da tsaye da sallah akan wannan rewa da yazo don haka yazo da shi da ruwa wa iqamus salati da tsaye da sallah wa ita'u zakati da bayar da zakka wa hajjul baiti da hajjin daki wa saumi ramadana da azumin ramadana kaga wayannan ababen guda biyar wayanda annabi ce akan su ne a hakina musulunci to na biyu daga cikin su shine sallah ake na sallah wannan hadisi ya nuna sallah wajiba ce don haka ne ce fa tarikuha yuqtalu shar'an wanda ya bar sallah za a kashe shi bisa ga shari'a da zarar mutum yake sallah to shi wanda ke sallah ba a masa rangwame idan muka duba abinda malamai suka ambata wanda ya ke sallah za a jawo shi kun san wanda ya rinda shi an ce yi su tamu idan mutum yana musulmi ya rinda to za a kamo shi a kare shi ana bijiro mai cewa ya tuba kwana uku in bai tuba ba sai a kashe shi kashi na kafirci ba na haddi ba amma shi wanda ke sallah kuma yana na musulmi don da zarar ya ce sallah ba wajiba ta ba ya zama almurtaddi kamar dai masu sakacin gana mu da gan matashi da gangan gudan kato shirge ga ya kai balaga da an ma aure bara da kahin bana ya kai gada amma kuma babu wani da sallah to irin wannan abin da malar suka ce shi ba magana a imajin kiri kwana uku abin da za a kiran shi kawai yanzu yanzu lokacin sallah je yi sallah idan ya ƙi sallah har aka ga lokacin sallah ya hita bai sallah ba to shi kai sai kan yi za a yi suka ce haddan la kufra kashi haddi za ba da kafirci ba shi yasa yake shi fa tariku yuku kal shar'an wanda ya batta kashe shi ake bisa ga shari'a wal mutahawilu ga shi ko wanda ke walakantar da ita shi bai bari ba yayi wani lokaci wani lokaci bai wani lokaci ya cikin lokaci wani lokaci ya jinkirta har lokaci ya yi nisa shi dai sai sai daga dama ka shi da al mutahawilu ko ko bai damu da sallar jami'i ba shi ma yana cikin mutahawin a yi kiran sallah ha ta da sallah yana naira harkoki ne bai damu ba sai an gama sallah sannan ya so babu gabi ce to shi ko fasikun a bisa ga yanke fasiki ne kaga wannan ya nuna kenan zaman tafarin da sai ba yace hikimatuha menene hikimar yin sallah da da yawa ababen da Allah madaukin sarki ya azamuna na ibada bankin ladar da muke samu idan muka yi to akwai wata hikima wadda ke ciki Sawawun, mun gano hikimar ko ba gano ba wayan sabubban za mu ya gane hikimar su saboda bincike-bincike na ainihin ci cigaban ilimi wayan su za mu cigaba da aikata su mu gama rayuwar mu mu gano hikimar su ba amma dai shi allah da tsora mun su ya sa akwai wata hikima cikin su to yace hikima ita sallah ce, wa min hikimati fi shar'iyyatis salati yana daga cikin hikimar shar'atu ta sallah tutahhiru nafsa wa tuzakkiha ita sallah za ta tsarkake rayuwa idan ka tsara sallah rayuwarka za ta tsarkaka to wannan yana daga cikin hikimar sallah din wa tu'ahhiru al-abda li munajatillah ta'ala kuma ita sallah din yana daga cikin hikimominta tana cincin tadda bawa ya samu ganawa da Allah madaukin sarki in ba sallah ba ba yadda zaka yi matsayinka na bawa ka zo kana ganawa da Allah ita sallah duk wata ibada wanda zaka yi ba ka ganawa da Allah in ba sallah ba amma idan kana sallah kana ganawa da Allah domin yana yace al-musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa da ubangijinsa kai har ma yace babu sadda bawa yace zama kusa ga Allah kamar lokacin da yazo ya arzabo ya zai sujada مقوم حديث عندك بيان قرأت فاتحة حينا شاء الحمد لله رب العالمين سيال الله شاء حميدة أبدباء ونأقوده الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يشاء مجدني أبدباء ونأقر مواني دو حتى كنا شاء مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغير شاء هذا لي الله شاء وقع نأقدا ولأبدباء سعنا إذن كتش إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين سألك هذا لأبدي ولأبدي ما سأنا كان وإي الله نشاء كذا تو كاك صلى الله عليه وسلم كاك نانا تكسكي كما صلى لوكتين دا كان صلى كان كان ودع الله ashe me ya kamata kai wannan lokacin ka samu natsuwa domin na san da za ka gana da sarkin garin ku natsuwa za ka yi da za ka gana da ya yi shirin sai gwamna ya kira ka zo da gada da shi ya za ka abin na so amma sai ka da ba mu dawo ba kana gana da Allah kana can wasu abubuwa ke tunani to wannan yana daga cikin hikimar sallah ita za ta sa ka samu cancantar ganawa da Allah madaukakin sarki fi duniya tunnan duniya wa mujawaratu fi daril akhira sannan kuma kai makwabtakewa da shi na ka zama kusa gare shi a ranar kiyama kama annaha kamar kuma da ke ta sallah din nan tana ha sahibuha anil fasha, wal munkari tana hana mai yin ta aikata alfasha tana hana mai yin ta aikata duk wani abin sallah yana daga cikin hikimarta idan ka tsare ta za ta hana ka aikata alfasha za ta hana ka aikata abinci shi yasa Abdullahi da Abbas yake cewa duk wanda ka ga yana sallah kuma kagge na aikata ayyukan asha to sallar nan tashi ya bincike ta akwai matsala ga ita domin me saboda kala ta Allah madaukin sarki yake wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka tsayar da sallah lalle sallah tana hana alfasha sallah tana hana abinki to kuma ga kana sallah ga kana zina ga kana sallah ga kana ƙarya ga kana sallah kana caca kana sallah kana shaye-shaye kana sallah kana hasada kana sallah kana girman kai kana sallah kana keta kana sallah kana giba kana sallah kana annabimanci kana sallah kana rowa abubuwan anya wai ko sallar na akwai ta dole ne ka bincika sallar ta ga akwai inda ka yi ta domin tabbas tun da Allah madaukin sarki ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari lalle idan ka tsara sallar nan kai daga maye da aka ambace ta to lalle ko za ta kai daga wannan habari ga wannan yana daga cikin hikimar ta za ta ainihin kare ka daga aikata alfasha za ta kare ka daga aikata kuma wani abu da almunkar wani abin kyamata sai gimun shine fadaluha falala ita sallah za mun ce wannan madda za ta yi magana akan hukunci za ta yi magana akan hikima za ta yi magana akan fadala ya kafi fi bayani fadilatu salati wa izami sha'aniha qira'atul ahadith an-nabawiyya at-taliya yake yana isa a cikin bayanin falalar sallah da girma al'amarin ta karanta wa'annan hadisan annabi wa'anda ake mana idan ka karanta wa'annan hadisan ko akan su kadai ka tsaya sun isa su yi maka bayanin falalar sallah su yi maka bayanin girma al'amarin sallah yake na ɗaya ƙauluwa alaihi salatu wassalam faɗarsa alaihi salatu wassalam yake ra'asul amri Al'islam islam wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinda akan alamari duka shine musulunci domin dama sai da musulunci ake tunanin sallah don haka musulunci shine kai wa amuduhu abinda ake shikin musulunci wanda ke shiko da shine musulunci zai tsayu yace as-salatu sallah wa zirwatu sanamihi abinda tsololuwar tozon shi musulunci shine al-jihad fi sabilillah shi jihad saboda Allah don haka ko da an samu musulunci, an samu ginshikin idan babu jihadi to musuluncin bai ne haka yake shani ba to zuwa gari shi don haka aljihadu fi sabilillah shine zirwatu sunamin islam shine tozo kololuwa da tozo mushi musulunci din ma'ana da an zo an jihadi fi sabilillah da musulunci ya kai kololo ya kai kololo darajar sa to wannan hadisi yana daga cikin bayanin falsafa tun da ce ita ce ginshikin musulunci sai hadisi na biyu qauluhu alaihi salatu wassalam bainar rajuli wa bainar kufri tarkus salati abin da ke tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah Ƙananan musulminka in kana sallah da ita ce ke zama shamaki ita ke hana ka fadawa kafirci da zaran kabbar sallah shi ke nan ka kafirta wannan ya nuna ke nan sallah babba a wuce, tun da an ce da an batta mutum ya kafirta na sai hadisi na uku kauluhu sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa an umurce ni in yake mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah sai sun shaida ba wanda cancanta bauta wa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sun shaida cewa muhammadu manzon Allah ne sannan wa yuqimus salata sun sun da sallah wa yutuz zakata sun bayar da zakka annabi ce fa iza fa'alu zalika idan suka aikata wannan asamu minni ma'ahum sun tsare gidanan su gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu illa bi haqqil islam sai da haƙƙe na musulunci wa hisabuhum ala Allah hisabin su yana ga Allah wannan hadisin yana nuna muna har yanzu darajar sallah da falalafta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ce shi yaki mutane sai da wayannan sharuda guda uku shi ne sai da sun tsaye sun tabbata ba abin bauta sai Allah Muhammadu banzu Allah ne sun tsaye da sallah sun bayar da zakka na ashe mutum ko da ashe da ba abin da ya kamata bauta wasu sai Allah ya da Muhammadu manzo Allah ne idan yake sallah ana ya karsa haka ko da ya ashe da ya tsaye da sallah idan ya hana zakka ana ya karsa shi yasa bayan rasul banzu Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu mani mani'in zakata wayanda suka hana zakka amma suna sallah suna siyar da abin bauta sai Allah sun yadda muhammadu manzo Allah ne amma dai zakka sun ka hana sai na abubakar radiyallahu anhu ce sai ya yake su har sai na umar yana gari ya tsaya yakin sunna musulmi na suna sallah an yi karanta mai wannan hadisi ya in illa bi haqqi ce ta wannan mai haƙƙi ha wannan ne yana daga cikin haƙƙin musulmi to haka tunda sun hana haƙƙin musulmi za a yake su har ya rage ce wallahi dubda da bai biya zuwa kasance suna ba zuwa zamanin wanzu Allah suka kibashe ta yanzu to sai abubakar ya yake su akan su ba da wanda bai biya ta da na ma wajen da bai biyan mara ake daure sa in sun kake sun hana kuma sun sa ba zuwa zaman manzo Allah ake sai ya yake to kaga wannan cewa sai mutu ya ce da ba abin bauta sai Allah sai ya zai da sallah sai ya bar zakka yace idan suka aikata wannan asamu minni dima'ahum sun tsare jinainan su gare ni wai mana ba za a zo a kashe su ba a shekake na wanda bai sallah ana kashe shi wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu ba za a yaƙi su balle a kwaci dukiyarsu yace illa bi haqqil islam kaga da am da dima'u din nan da amwalu din nan sai da wani haƙƙe na musulunci ke sa a zub da jinin sai da wani haƙƙe na musulunci ke sa a ci dukiyarsu yanzu misali mutum yana sallah ga tauhidin yana ba da zakka amma sai kashe wani kaga za a zubar da jinin saboda bi haƙƙul islam ne mutum na duka yana abubuwan sai ya hana zakka za a dibi zakkar kaga haƙƙul islam ne yake wahi sabon halallah don haka hisabin sai daga Allah wurin irin abubuwan da suka yi aikata na kurakure da wani ainihin sakaci da abun da ya kama da wannan yake to wannan zabi sai daga Allah sai hadisi na hudu qauluhu sallallahu alaihi wa sallam cewar sa sallallahu alaihi wa sallama inda masu ila an ayyul a'mali afdal lokacin da aka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce cikin ayyukan da ake na musulunci wani aiki ne ya fi ko wani aiki ya ce assalatu ha yin sallah farkon lokacinta assalatu ha yin sallah farkon lokacinta shi ne ya fi wani aiki daga cikin haifuka. da zarin ka tabbata a zahar lokaci ya shiga ka gaugauta kai ta farkon lokacin da zarar la'azar ta yi ka gaugauta kai ta farkon lokacin ka gaugauta kai magariba farkon lokacin ka gaugauta isha kai farkon lokacin ka yi azuba farkon lokaci ko wannan shi ne mafifici ga kowane aiki daga cikin aikin musulunci Na wajen na ta arzuhar samawa tuwar arzu kaga wannan ana nufin kamar allah ya saka da lairi malar ya kama ya ba da aya kama wani hadisi yana fassara wacce aya na cewa ku yi gauga zuwa wajen neman gafar ubangijin ku ko yin sallah farkon lokacin ta yana daga cikin shine afdal amali mafifici ayyuka sai hadisi na gaba na biyar shine kaunuhu sallallahu alaihi wa sallama fadar sallallahu alaihi wasallama ce masalus salawatil hamsi abinda an misalin salloli guda biyar da muke kullum yake ka matsali na harin asbin gamri kamar misalin wata korama ce mai daɗin ruwa ko mai zurfin ruwa yan ce gamirin wanda da ruwa masu yawa da ba su gurɓacewa bi ba bi eh, a kun kuma ga garkar ɗayanku bakin garkarka akwai wata ƙorama ga ruwan masu daɗi ga ruwan masu yawa da wani abubuwan zai sa su yi ba saboda yawansu ya ce ya kata himu fiye kulle yau mai hamsu marratin kowane rana za ka yi to wannan ƙorama kai wanka zo biyar kullum kai wanka so biyar yace fa ma rauna zalika yuke min darajihi ni kuke ganin wannan yana raga daudar jikinsa ga korama mai ruwa masu yaron masu daɗi ba masu dafti ba kullum ka yi wanka so biyar ciki shi yake kuna ganin ana sauran dauda ga jikinsa kaga sabbai abinda amsa za ce a duk wanda ada irin wannan korama bakin gargarsa kullum shi wanka so biyar to ba yadda ko za ka yi kaji ba cikin suka ce ga dauɗa ma'ana wankan zai ainihin wanke duka wannan dauɗa ɗin to sai ya ce ƙalula shi ya suka ce kai ba abin da ke saurawa ya ce to fa inna salawatul khamsi tuzhibuna dhunuba kama yuzhibul ma'u ad-dar yace sallolin nan guda biyar suna tafiyar da zunubai kamar yadda ruwa ke tafiyar da dauɗa kamar yadda ka sai idan ka samu ruwa duk yanzu da kai ka kace da laka da bina na ga jikinka ka zo ka samu lafiyan ruwa ka yi wanka za ka wanke duka wannan dautan ka zube ta to haka salloli biyar ke wanke zunubai ai da muka duba tun garuwa da an kambata kana kurkura baki ka tutsuwa duka zurban da ka dauka da baki ka tutar su kana shara kana tacewa kana wanke huska duk zurban da ka kalla kana wanke hannuwa duk zurban da ka yi rika haka dai har a shara su ka kenan sallah tana wanke zunubai gaba daya da ya tabbata cewa sallah tsakanin sallah kafara ce idan kai yanzu sallar magariba an gafarta maka ha isha ke in kai sallar isha an gafarta maka ha azuba ta waye in kai azuba an gafarta maka ha azhar in kai azhar har la'azhar in kai la'azhar har magariba kake nan dai kullum gafarta ce yake wato irin wannan falala idan har ka ga musulmi wuta wallahi sakacin ya yawa Allah ya kare mu sannan ka diba idan ka aikata aikin alkhairi guda za a baka mafi kankanta a baka lada goma a ci gaba da ana yi lullunka kasa zuwa 700 har zuwa linkin balinki wanda Allah ya sa da zanke duk zunubi komi girman sai dan kashi guda za a rubuta maka to a ce guda guda guda guda guda guda su so suna rinjaye goma goma goma goma har yanzu guda guda daga dukkan lashe goma goma daga katan biyu Allah ya kare mu yake to wannan haka ainihin ita sallah ke tafiyar da zunubai sai hadisi na shidda kaulu sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubatun wa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunubi wa ma lam tu'ta ma lam tu'ta kabiratun wa zalika ad-dahr kullu annabi sallallahu alaihi ce babu wani mutum musulmi tahaduru salatun makatubatun wadda wata sallah ta farilla ke halarto mata halarto mata kana musulmin ka sai ita ne kuma ya tashi fayu sinu wudu'aha ya kyautata arwallata kaga tun farko kenan ka tsaya ka kyautata arwallata annabi ya ce inna allaha katabal insana fi kulli shay' Allah ya ta kyautata ga komai duk abin da zaki ana son ka kyautata shi to tun harko ka tashi ka kyautata Allah ka samu ruwa ka zauna wuri mai tsarki in ma ka samu dama ka huskanciyar kyaula ka bi arwalar dake ke da an kace ta har karshe ka daga ganin ka sama ka yi wannan tasbihin da aka ce a yi bayan arwalla ka ka kyautata arwalla cikin natsuwa cikin tsadaki ba gana arwalla gana labari ba don gana arwalla gana labari ba kyautata arwalla ba ka dai arwalla ba a cewa babu ta amma dai ba kyautata ta ba za ga wani ma yana arwalla mu goma waya sai ya sai ya dauki waya eh kaza kaza eh to ina arwalla sannan mai suwa da kiro da Allah bayan Allah ce wala tuqilu abalu kun kuma ta ayyukan ku hawara ka bari me an ɗauka waya baka hankuri in ta yanke ka kamar wala ka kira mana ko kuma yin shi abin ya dame ya ko koma kira ne to kila sallah daya ba samu ta ya ɗauka ce sallah ne kai kila ma ko shi amma da an sha haka ana ikama an kama liman na wada kabbara ka haika kabbara abu kuma ka ce sallah za mu yi ina cikin mazan sallah za mu yi yake duk wani musulmi wanda sallah kwallon ta halar toma ya yi arola kuma ya kyauta arolar wa khushu'aha to kun yadda magana take wa khushu'aha ya kyauta ta kankan da kai na wannan sallah ta khushu'i lissalati nurun azimun tushriqu bihi qulubul musallin ولا يناله إلا الخاشعون وإذا أتيت إلى الصلاة ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه وأتكل أن الصلاة ga nan dai um, abdurrahman adam ya fi sawa ya kyautata hushu'inta an ɗan da kai ya zan ba wani abu gaban ka in ba Allah ba ka manta da shagonka ka manta da gidanka ka manta da ofis ɗinka ka manta da duk wani abu ka manta da matanka ka manta da ɗiyanka ka manta da komi yanzu gaban Allah ce. shi ne ka kyautata hushu'i ya ce to duk wanda ya wannan wa ruku'a ya kyautata ruku'i ya yi ruku'i yadda ya kamata yi to babu wanda ke yin wannan illa kanat kaffaratun lima ba ce ta kasance kafara ga abin da ke gabaninta a lokacin da kai sallar la'asar duk kananan laifukan da kai yanzu magariba ta yi ka zo ka kyautata a ka kyautata wushuyi ka kyautata rukuyi ka kyautata sujuda to gaba ɗaya zunuban da ka ɗauka tsakanin lazoyin zuwa magariba an gafarta maka haka tsakanin magariba zuwa ishayi haka ishayi zuwa bayan, haka bayan zuwa azhar haka azhar zuwa lasar sai ce malam ya malam ku ta kabira matsan ba ya kita babban zunubi ba shi kan babban zunubi dama sai an tuba sai an tuba kaje kai zina kaje kai caca kaje ka sha abin maye kaje ka yi karya kaje ka yi giba kaje ka wannan inda da babban zunubi ne shi ka fara su tuba amma dai kanana kanana to suwa na gafarta su innal hasanati yuzibuna sayyi'ati haka Allah ce kyawawan ayyuka suna tafiyar da mu a kwayoyi kwayoyi da kanana na yace wa zalika daru Wannan kuma dukkan zamani gaba da kake ji a yau da yaran juma, ko gobe da asabar ko lokaci kaza a ad dahru kullu duk zamani gaba da ma duk tsawon shekara wannan game da don muka duba ce wannan hadisan sun yi sun bayanin falalarta da kuma bayanin ainihin irin girma da matsayi wanda ke tsara cikin sallah sai almadatun saniya fi takasimis salati ila fardin wa sunnatin wa naflin wannan mata za ta yi bayanin kashe-kashen sallah mana kenan yana nuna nuna mun sallah ta kasu gida uku akwai ta farilla akwai ta sunna akwai ta nafila sai ya fara da nake alfardu ta farilla alfardu min as-salati huwa as-salawatul khams sallah wadda a farilla sune salloli na guda biyar sune az-zuhr wal 'asr da al-'asr wal maghrib da maghrib wal isha da isha wa subhi da subhi sune farilla saboda mi yace da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibadi man ata bihinna lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu inda Allahi ahadan an yudkhilahu aljannata wa man lam ya'ti وليس له أحد عند الله وليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات salloli guda biyar katabahunna Allahu alal ibadi Allah ya wajibta su akan bayi man tabi bihinna wanda ya zo da wayannan sallolin lam min minhunna shay'an bai tozalta komai gare su ba istihfafan bi haqqina domin sassaucewa da hakkin su wato domin daukar su ba komai ba to duk wanda ya zo da su bai tozalta komai ba kana lahu inda Allah ahadan yana da alƙawali wajen Allah an yi da filafin janna Allah shiga da shan janna da zaran katsar wannan sallolin baka tozartar da komi nasu to Allah ya yi alƙawalin zai shigar da kai aljanna wa ballam ya ti bihinna wanda bai zo da su ba mana ya zan bai tsare su ba yana tahawuni yana sakaci da su to wale su rawo inda Allah ya dun bai da wani alƙawari wajen Allah idan kana walakanta su kana tasahuli gare su to Allah bai maka alƙawarin shiga aljanna ba don ka insha azabahu wa insha sha in Allah ga dama ya mai azaba in Allah ga dama ya gafarta masa wannan dama shi ma abu muhammad ibn abi zaid yana cewa wanda bai tuwo min al-kaba'iri sa'ira ila mashiyati mai kasancewa ne zuwa ga mashiyar Allah idan Allah ya so ya gafarta masa idan Allah ya so ya zafta da shi Allah ka gafarta mana sai a sunna sallah wadda a sunna as-sunnatu min as-salati huwa al-witr sunna daga cikin salloli shine witri wanga witri wanda wasu ya taba tunai za a ga mutum kila a yin sallar isha'i shi dai bai sa ya masallaci ba bai sa ya shawai da wajen masallaci ba kuma ya ce gidan kwana zai zai in ya tashi da kila ma makara zai da kera da samsar da jami'in su bayan gada dai an yadda wannan ne to witir yana daga cikin sunna wa ragibatul fajar da ragibatul fajr sune kawai nan da ake bayan keto alhiji kana yin kai su gida ka yanka je masallaci kana iya bari sai ka je masallaci ka yi su har ma malamai sun magana shi wanda ya zo cikin gida sannan ya zo masallaci ya ko ba ta da sallah ba ya samu ya koma yin su wannan malamai sun yi maganganu akan wannan sannan wal idani da sallar idi guda biyu wato idin azumi da idin layya wal kusufi da sallar shafewar rana wal istisqa da sallar roƙon ruwa wa hadhihi sunanun muakkadatun wa'annan sunnoni masu karfi ne mana sunnoni ma sun kasu gida biyu akwai masu karfi akwai wa'anda ba su kai su karfi ba to wa'annan da muka ambata da wutiri da rakatar fajari, da idi guda biyu da shafewar rana da roƙon ruwa wayannan sunnoni na masu karfi wata hiyatul masjidi ta hiyatul masjidi shi ma sunna ne shi ne ake yin hiyatul masjidi duk lokacin da ka shigo masallaci idan kana da arwalla kuma lokacin ya halatta yi nafila to kafin kai komai ka tsaka ka sallaci da biyu kada mu dauki hiyatul masjidi sai masallaci shi ba kawai rashin yan zuwa masallaci a duk sanda ka shiga masallaci in dai ka shiga da arwalla kuma wannan lokacin lokaci ne wanda ba hana yin nafila ba to kafin kai komai ka fara sallar da biyu hakkin masallaci ne wannan to ita ma suna ce warrawati ma fara'il da wasu nafil miliyon da an rati bai tare da farudori akwai rakawai da ake kafin azhar akwai wanda ake bayan azhar akwai wanda yake kafin la'asar akwai wanda ake bayan magariba to duka wayannan rawatib din nan sunnoni na amma ba su kai matsayin wa'ancan ba wa raka'ata li ba'da al-wudu'i da yin raka'a biyu bayan arwanda wai ma'ana duk sadda kai arwanda to sunna ce ka sallaci raka'a biyu dare ko masallaci ne ko gida ne ko ina na in dai har ka zauna kai a waka to ka sallaci raka raka'a sharadi guda ya zama lokacin nan lokaci ne wanda ba hana yin nafila ba domin akwai lokacin da aka hana yin nafila wanda ke insha Allah gaba za mu cimma irin wannan lokuta ne sannan ke wasa da ta buha da sallar buha sallar da ake bayan dagowar rana hantsi raka takwas ko raka a hudu ko ma raka biyu gurgurun dai abu da ake iyawa wata tarawihi da sallar tarawihi sallolin da ake ga ramadana bayan sallar isha'i wa qiyamul layli a qiyamul layli sallolin da ake tashi kai da daddare a ana so akalla da ka kai raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku domin su ne wanda aka rutuwa annabi nayi yi in ma ba ka iya yin su to duk dai abin da ake iyawa ana da akalla da ya zama sun kai raka'a shafayi da wuce yake to wa hadhihi sunanun ghayru mu'akkadatin wayannan sunnori da su ko amma ba su kadi wai ma na ba su kai wancan ba wayannan da muka ambata su ne salloli wayanda sunna sai annaflu wayanda nafila annaflu huwa ma da sunanil mu'akkada idan kace nafila su ne idan ka cire wayancan sunnoni masu karfi to dukan sauransu nafilori ma da sunanil mu'akkada wa ghayrul mu'akkada bankin wa'anga da muka ambata da mu'akkada daga daga mu'akkada to bancinsu duk wata sallah wadda ka yi to ta zama nafila ma kana min salati mutulakan duk abin da zama sallah kawai ba tare da hanyar ba ce mata shawai ba ba ce mata witri ba ba ce mata tarayi ba ba ce mata kyamun layli ba ba ce mata qabla zuhuri ba ba ce mata duha ba ba ce mata qabla asari ba ba ce mata magari ba kawai da mutlaqan haka gada dama kawai yanzu bari zai kai sallah a kaza bilaila wani hannun da daddare ko da rana to wannan ita a kira nafila muna ganin wannan su ne ainihin ababen da ya kamata insha Allah mu tsaya a kan su da ya kila ina ganin lokaci ya ɗan karatu ko ga fatar abu da makaranta daidai Allah ya ba mu da daidai kurakuran ma Allah shi ya yi muna a wannan yanayi da muka samu kan cikin wannan ƙasa muna roƙon Allah madaukin sarki ya magance mana Allah ya kawo muna nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan kasafta mu. duk abin da muke jin tsoro Allah ya yi maganin sa abin da muke so na alkhairi Allah ya kawo mana shi wannan watan da ke ƙara gwamnatowa muna roƙon Allah ka kaddare rayuwar mu za mu kai wannan wata din kuma ka ba mu iko azumtar ta da tsayar da shi ka ba mu dukkan falala da rahama da gafara wanda kai alƙawarin kana ba su a cikin wannan wata ɗin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah